ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata muna sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1435 daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau muna tara ko? muna takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu a in ba a manta ba muna cikin jiya mun fara suratun kalam ko ka ce suratun nun wanda ina jin mun tsaya kan aya ta sha shida a yau za mu ɗora kan aya ta sha bakwai na'am mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين to bayan abin da ya gabata na wannan sura makkiya wacce take bayani kan yanayin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a makka da mutanensa da ƙoƙarin da ya na kiransu zuwa ga shiryar da ya zo da ita kuma a wannan tsawon lokaci ya ta fama mafi yawan su ba su fahimce shi ba sai ma jingina masa maganganun da ba su dace ba wanda Allah ya tsarkake shi ya wanke shi daga gare su na jingina masa hauka da faɗa masa abin da bai dace ba kuma wanda ya faɗa masa shi aka mai da wannan aibin zuwa gare shi to bayan wannan duka wato wanke manzo da tsarkake shi daga duk abin da aka gaya masa na rashin daidai to shine za a ba mu kissa wata kissa wacce take ta wato mutane ma'abuta gona ma'abuta gona wani bawan Allah ne yake da gonarsa kuma ya saba lokacin girbi miskinai sukan zo ba don komai ba saboda abinda da abu suke samu na amfani na farko dai ciki ya ba su sadaka na biyu kuma su yi kala abinda yake ce makala ma'ana abinda ya zama ko wajen yanka an bashi ko wani abu ya faɗi duka dai wanda shi mai gona ya wannan ya ɗauki kasansa ko ya ɗauki rabansa ɗan sauran kuma abin da za a kalata sai su kalata to miskinai sun saba duk shekara lokacin girbi sukan zo domin su sami wannan to bayan wafatinsa 'ya'yansa su kuma sai suka canza hali suka nemi su hana waɗannan miskinai ɗin to abin da suka yi na rashin daidai daga baya kuma kamar da za mu ji ƙista ɗin wani daga cikinsu ya nuna abin da suka yi ba daidai ba suka gane kuskuren suka gyara suka tuba Allah ya karɓi tubansu kuma ya maye masu da alkhairinsu bayan da su rasa ma abin da suke samu kuma na yi ƙoƙari ya kamanta wannan ƙista da mutanen makka alherin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi da farko an ta fama su karɓa ba su karɓa ba sannan ana nuna ma annabi ya haƙuri wato ainihin daga baya za su tuba su gane kuskurensu su zo su karɓi abin da ya zo da shi na manzanci to shi ne a nan malam a shi wato ainihin a tafsirin sai yake cewa an kawo wannan wato ainihin shubbiha ahlu makkata bi ahlil janna an kamanta mutane abuta gona da mutanen makka ne tabshiran lin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ai ma'anabi bushara bi imani ahlihi cewa mutanensu za su yi imani kamar da masu gonan nan da farko suka yi kuskure daga baya suka gane suka bi suka tuba to shi ma haka mutanensa da farko zai ta fama da su amma ya yi haƙuri tsawon shekaru goma sha uku da yana fama da su ya tafi ya basu ya shekara takwas a madina sannan ya dawo ya zo aka buɗe maka cikin sauƙi suka miƙa wuya suka fahimci addini bayan ya ɗau tsawon lokaci na ta fama da su to wannan shine ne yace an kawo kamar dan a nuna masa cewa mutanen sama za su gyara ya haƙuri ƙala shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna balaunahum, kama balawna ashabal janna mu mun jarabce su kamar yadda muka jarabci ma'abuta gona aljanna ana ana nufin albustan wato ma'abuta gona iza aka samu la yasrimu naha musbihi yayin da suka rantse su waɗannan yaran da ya mutu ya bari suka rantse cewa lallai su la yasrimu naha musbihin sai sun girbe ta da asusuba kafin wani miskini ma ya tashi ya san an girbe za su yanke kayansu su kwashi wala yastasnun lokacin da suke rantsuwar ba sa ko istisna'i ba sa cewa in Allah ya so za mu girbe ta da asuba a'a kawai da asuba za mu girbe ta wala yastasnun Faɗa fa'ala ya haɗa min rabbika mai kewaye gonar sai kewaye ta daga ubangijinka wahum na'imun alhalin su suna bacci wata wato wata wuta ta zo cikin daren gaba ɗaya ta kewaye gonar ta ƙurmushe ta Allah ya ce fa asbahat ta tawaye gari kamar wani bakin duhun dare ta zama baki kirin gonar ta kurmushe ta cinye fatana da musbihin suka waye gari suna wato masu asusuba cewa su maza a tafi da asuba su sun su ba su san abin da ya faru ba cikin dare suna can suna share bacci sun yi shirin su cewa sun kira junan su tanado musbihin mai maza maza da asusuba mu tafi a ne gudu ka karanta nan a ne gudu ala harsikum in kuntum sarimin ku yi jijjifi ku yi sammako in kuntum sarimina in kun kasance ku masu yanke wannan gonar taku ce wannan haka suka taho suna wato haka kisa ta taho ana mana bayanin yadda al'amari yake ga wanda zai zama marowaci ga wata ni'ima da Allah ya yi masa abin da zai yaga ya samma mara shi in ya hana ya rowa to ƙarshen ta dushi ma ya rasa ga baki ɗaya shine Allah ya ce wato inna balawnahum ai imtahanna ahla makkata wato ainihin bil qahdi wal ju mun jarabci mutanen makka da yunwa da fari suka yi ta fama da yunwa su ma kama balauna ashabal janna kama yadda muka jarabci ma'abuta gona ita ce albustan fakana qissatu ashabiha ba da isa bin maryam wato bi zamanin yasirin malam ya ce wannan kisa tasu ta kasance ne wato ainihin wato bayan annabi isa kafin aiko manzo kenan kaga bayan annabi isa da aiko manzo ai lokacin bai da tsawo sosai to bayan aiko annabi isa ne dan maryam da wani lokaci kaɗan wa kana bi qaryatin yuqalu laha sarwan bi sadil muhmala bainaha wa baina san'a farsakhani yace ana kiran ma da suke zama waɗannan mutane ɗin sarwan wato ainihin tsakanin garin da san'a wanda yake ƙasar yaman kenan bai wuce farsaki biyu ba farsaki biyu shine mil shida kenan kowane farsaki na da mil uku kaga mil biyu um, farsaki biyu ya zama mil shida kenan tsakanin garin da sana'a wannan haka malam ya kawo haka wasu malaman suka kawo na tafsiri amma in an bibiyi diddigi malamai suka ce ba sanin ina garinsu yake an gane da kyau yaushe abin ya faru gab da aiko annabi ne a a nesa ne darasin da ke ciki kawai shi ake so a sani shi yasa tabbatar da inda garin yake da waye yana buƙatar ingancin wannan magana ɗin an gane da kyau wato ainihin wa kana sahibuha yunadil Fukara? shi can asalin mai gonar ya kasance in zai girbi yakan kiraye ma wato fukara miskinai ne fakirai waktal min jali lokacin da yake ɗauko laujansa domin yanke wannan amfanin nashi wa ya turku lahum ma akhda al minjal min zar'i sai ya bar masu abin da duk wannan wato lauje ake cako lauje wanda yake yanke amfanin da shi yana yi yana ma ban masu wani abu duk saura irin ɗan abin da shi a ganin shi kawai sai ya bar masu ba sai ya yanke shi ba yana bari da gangan yana sane saboda wannan miskinan su samu an gane da kyau ko kuma ainihin wato alƙadhure ko wani abu da iska ta kayar sai ga maimakon ya kwaso ya haɗa ji sai ya bashi ya san miskinai za su zo su kala su ma su amfana falamma mata warasahu banuhu yayin da ya rasu sai yayansa suka gaje shi wa kanu salasa wato ainihin sun kasance su uku a wa shuhu bizalika su suka tashi suka ce za su ruwa. za su hana abin da babansu yake yi shine ga yadda abin ya kasance idza aqsamu yayin da suka rantse la yasrumunha ko wato ainihin a la yasrumunha musbihin wato lallai tabbas sai sun yanke gonan nan tasu amfaninta musbihina suna masu sammako lokacin asuba wata suba kai wato kai la yash'uru bihimul masakin wai don kada miskinai ma su ji yayin da inda safe za su taho ai kaga za a gansu inda rana za a fahimci za a zo girbi to sai suka yi shawara da ba suka rantse cewa za su yi sammako wallahi yutunahum minha dan kada miskinai su ji su zo don kasa nemi su ba su wani abu ma kana abuhum ya tasaddaqu bihi alaihim minha kada su nemi miskinan wannan 'ya'yan su ba su abin da baban su da can suka saba yana ba su wala yastasnun yayin da suke rantsuwar da asusu ba wallahi za mu je mu girbe ta ko istisna'i ba sa yi ma'ana fi yaminihim bi mashi'atillahi ta'ala ba sa cewa in Allah ya so da asusu ba za mu je mu girbe ba sa faɗin wannan don tsananin <coughs> wato kuskure <coughs> da kuma ainihin <coughs> wato aukawa cikin abin da ya saba ma shari'a sun riga sun ɗaura niyya so suke su girbe kayansu su kwashe suna ƙoƙari su ɓoye ma mabukata kar su san an yi girbi sau da haka Allah ya ce faɗa ha tsa’ifun don rabbi sai mai kewayewa ya kewaye daga ubangijinka narun aharaqatha wata wuta ce kawai ta zo ta kewaye gaba ɗayan gona cikin dare ta kurmushe ta wahum na'imun alhalin su suna bacci to kaga yadda al'amari yake duk lokacin da ka zama abin da Allah ya baka kana rowa kana hanawa baka so wani ya sani to sai Allah ya kwashe masa albarka ko da ba za ka rasa shi ba sai a kwashe albarka gashi nan a ka, amma babu amfani to su abin da aka yi sai Allah ya aiko da wuta ta cinye gona gaba ɗaya cikin dare fa asbahat kasarin sai ainihin gona ta waye gari kallailu shadid kamar wani bakin dare duhu girin wato baki kirin gona ce mai amfani gobe za a girbi sai gashi gona gaba ɗaya ta zama gawayi ta zama baki kirin fatana da musbihin suka wayi gari kamar da suka kulla bayan asuba ta yi suna kiran junansu maza maza musbihina mu taho da asusuba kenan a ne gudu ala harsikum suna cewa ku yi jijjifi ku yi sammako zuwa amfanin gonan ku kun? wannan amfanin da za a je a girbe kenan wannan abin da suka yi niyya suna ta faɗa ma junansu in kun sare nina in kun kasance ku masu girbewa ne maza maza mu maza maza mu tafi tun asusuba tun miskinan nan ba su ji ba ba su tashi ba mu je mu girbe mu kwashe kaga rowa ba ta da kyau kenan ko fantalaqu wa hum yatakhafatun sai suka waye gari suka tafi wato ainihin yatakhafatuna ko haka ne au baka karanta ba to ya kira فانطلقوا وهم يتخافتون نعم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين نعم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون نعم saboda haka bayan abin da muka ji wato fantalaku wahum ya takhafatun sai suka tafi suna ta shawara tsakaninsu shawara ta cewa su ɓoye ma hatta magana su daina yi a daina tafiya yadda wani zai ji a tafi shiru kuma kowa ya ja baki ya shiru shine ya kafa tuna suna shawara sirran kenan Allah ya da hal nahal ma. alaikum miskin kada mu taba yadda a yau din nan wato kada wato mu taɓa yadda wani miskini a yau ya shigo mana gonan nan mu maza maza mu girbe mu kwashe kenan wannan abin da suke ta shawara tsakaninsu wa gadau ala hardin qadirin suka tafi suka waye gari akan wannan nufi nasu da wannan manufa tasu fadiri na suna ganin suna masu iko akan abin da suka kulla za su yi falamma ra'auha yayin da suka gama wannan magana suka tafi suna ta sauri suka riski gona falamma auha qalu yayin da suka ganta sai suka ce inna la inna ko inna la lallai mu ne sun zo wurin da su yake kore ya haɗu in dawa ce ko masara gaba ɗaya gobe za a girbi haka suka ba wurin ko ta zo an tare da wuri baƙi ƙirin sai suka ce mun ɓace anya wurin ne kuwa ko mun yi makuwa ne ko ba wurin ba ne ko ba gonar tamu ce ne suka nuna gaba ɗaya sun ma ɓace kamar ba su gane wurin ba kenan ba wai ɓata nan na a'a sun ɓata sun kasa gane wurin alhali wuri wuri ne bal nahnu mahrumun yayin da suka gane wurin ne sai suka ce a'a hannu maharomu mu dai an haramta mana wannan gona ta tamu mai amfani an hana mana amfaninta ne kawai shi ya sa ta zama yadda ta zama qala awsatuhum wani wanda ya fi su hankali tsaka tsakinsu mafi alkhairin su kasan ba a rasa na gari ko sai ya ce alam a Laulatu laula sabihun dama sadda ake ta shawarar nan ban ce muku ba ina ma a ce kun yi tasbihi ga Allah kun nemi tuban Allah wannan shiri da ake so a yi ba daidai ba ne ban gaya muku wannan ba to wannan ana so daidai ana ta gaya mana kistar marowata da ɗabi'an mai rowa wanda Allah zai ba shi abu ko da shi ya nema balle abin da ya gada gada fa yayi ba shi yayi wato faɗi tashin ma neman abin ba amma kuma ya zo lokaci guda ya ke gaji abin da mai kayan shi yake yi na alheri ya gaji dukiyar dai amma alkhairin mai dukiyar bai gada ba ai kun sa ana samun wannan ko saboda haka fantala ta shawaru na sirran kenan suka tafi suna ta shawari amma sirri suna ta ƙuƙulla magana a ɓoye kada wani ya ji magana su Allah ya da kulan nahal yau alaikum miskin suna rantsuwa cewa kada mu taɓa yadda wani ya shiga maku gonarku ku a yau wani miskini wanda da ya saba shiga kenan yana amfanuwa yau ba za mu yadda ba wagadau ala hardin hardin ma'anar shi shine kasdin kenan suka tafi akan wannan nufi mugun nufi nasu mara amfani ƙadiri na a bisa zatansu suna da iko da sun zo gona za a girbe gata nan sun manta gonar kayan Allah ne su duk arziki da kake gani shi mai shi wani lokacin sai ya manta ya ga kamar nashi ne ba na Allah ba kamar ba Allah ne ya bashi ba yana da iko a kan abin yadda ya ga dama zai yi to wallahi yau da yawa irin wannan tana faruwa yasa za ku ga wasu an ban masu dukiya saboda rashin kyakkyawan nufi na 'ya'yan yadda can mai dukiya ya same ta yake cin gajiya ta da yake alheri da ya mutu an raba ma masu gado sai ka ga ta balbance ta lalace saboda kila su ba kyakkyawan niyya na abin da babansu yake so su yi su ƙoƙari suke tun kan baban ya mutu abin da yake gani suke ma ba daidai yake ba me yasa yake kaza cikin dukiyar kaga di ya tara wasu miskinai kullum yana nan a abawa na kaza wai a yi kaza wai a yi kaza ba na samu bane inda yadda su suke so ne ba zai komai ba da dukiyar na alheri ba zai ciyar ba ba zai shayar ba ba zai tufatar ba ba zai taimaka bayan Allah da dukiyar ba su ba daidai ake ba to da an mutu an ban masu yadda ka san gonan nan an kurmushe ta da wuta haka za ka ga dukiyar ta gaba ɗaya ta marmashe ta lalace saboda mugun nihi wannan shine ake mana wa'azi da shi istar mutane ma'abuta gona wanda suke ga abin da babansu yake su kuma da suka gada suka canza niyyar su suka bar abin da baban nasu yake yi an gane da kyau Bayan da suka iso falamma ra'auha sauda mutarika Yadda suka iso suna zuwa suka ganta baka ƙeren gona ta kurmushe ta ƙone ƙalu sai suka ce inna ladallun lallai mu ɓatattu ne ai anha game da wannan gonar laisat hazihi kai wannan gonar ba ita ce mu gonar mu wacce muka sani amfani gare ta ya haɗu girbi kawai za a kwashi abinci ko sun maƙalu lamma alimuha suna nan ne suna tsaye da suka gane ita ce kuma sai suka ce bal na hannu maharumun a ai ita ce kawai dai an haramta mana samarata ha bi mani inal fukara min ha tabi abin da muka kulle na za mu hana fukara miskinai mabukata mu ma shi ne aka haramta mana gaba ɗaya kowa ya huta kina kowa ya rasa ko ku dubi dan Allah fa yanzu ko zakkan nan da aka ce za a bayar aka ce idan ka sami kwano ɗari uku ba shi ne a ba a ciki za ka kasa goma ka ba da ɗaya a cikin ɗari uku nawa ne kashi da cikin goma shi kwano talatin to ka cikin ɗari uku ka ba da talatin ka riƙe ɗari biyu da saba'in don allah mai aka yi maka ba fa kai kai ruwan nan na sama ba ba kai ka halicci ƙwayin abincin nan ba ba kai ka yi su ba allah ya yi su a cikin abin da allah ya baka ya ce ka cire ka ba mabukata wani yanki wani percentage sai ka ce a'a ba za ka ba su ba kai duk za ka haɗa ka handame shi yasa sai ka ga Allah ya kwashe albarka an tara abin gashi nan ya lalace ko an kasa jin daɗinsa ko Allah ya ba da zuri'a mara tarbiyya mara imani ta sa dukiyar gaba ce ta sacewa ko ba haka ake samu ba kaga ga dukiya yana da ita bai alheri Allah ya bashi kangarorin 'ya'ya suna ta sata dukiyar suna fantamawa da ita shi yasa ku duba da kyau sababin abin da suka hana na kaɗan shine ake cewa aljaza'u min jinsil amal hana sun da aka aka kurmushe gona an yi daidai sakamakon hana miskinai da su ma suka yi shi yasa su ma aka haramta masu amfanin da za su samu ga baki ɗaya a cikin gonar to kun san duk inda ake ba a rasa na gari ko duk inda ake ba a rasa mutum na kwarai qala awsatuhum sai na wato tsaka tsakin su ko adalahum ko khairahum mafi alherin su shi sai ya ce alam a kullakum shin dama can ban gaya muku ba ne laula bi ma'ana halla tusabbihun ai halla laha, Allah ibina. dama ban ce muku ku tasbihi ga Allah ba hmm? ku tuba gare shi wannan maganganun da kuke na mu je mu zama zama girbe mu kwashe wannan rowa tsiya ba ita ce za ta mana arziki ba ba ita ce za ta sa ta wadace mu ba dan mun kwaso mu samu miskinai su samu shine samu ka bari wani abu tsuntsu ma ya ci amma yanzu sai ka ga wani manomin yana girbewa sauran abin da ya rage wurin sai banka mashi wuta ba ba ka ake ba yana girbe abin da shi yake so sai ya samu abin wuta sauran wannan dan sauran sauran wutar ta cinye yan kwayan da tsuntsaye za su tsinta wutar ta cinye shi karmamin da dabbobi za su zo su ce sami lada duka wuta ta cinye tsuntsaye da za su sauka su tona su ma sami nasu rabon gaba ɗaya sa wuta duk ta kurmushe saboda rashin imani in an magana ya ce wai yayi ne saboda filani saboda shi ma ya rama filani suna mugunta su ne masu ɓanna shi ma bari ya sa wuta ta cinye filani su rasa abin da za su ci wannan daidai ne filani ne kaɗai za su ci amfanin gonar babu tsuntsaye babu ƙwari babu sauran halittun Allah da ya halitta da ya ruwan sama ya ba da amfanin ai ba don kai kaɗai ruwan sama ba Don me yasa ka shuka ka girbi kai iya naka amfanin ka bar wurin mana wani ma ya amfana halittun Allah wanda baka san iyakar su ba su ci ka amfana ka sami lada halittun Allah su ma su sami nasu abincin amma ka je ka banka wuta ta cinye gaba ɗaya duka saboda mugun nufi shi yasa in ka kai naka amfanin gidan shi ma sai ki albarka ya 'yan uwa mu ji tsoron Allah ana karanta mana kisoshi irin wannan ka daina kai tunanin ka nesa cewa ai an yi su wani zamani ne an ya wuce ai har yanzu idan ka ɗau wannan ɗabi'a ta ruwa tsiya abinda Allah ya baka ka haɗa ka riƙe kam ka hana wani marashi to wallahi Allah zai cire albarka zai cire wato ainihin abin a ciki fa aqbala ba'dhum nam <clears throat> karanta ko ka karanta wannan a ko قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فكر أنت تو اقرأ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نعم فأقبل بعضهم على بعض يتلاوهون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب نعم no. والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم to kun san wa'azi in aka yi shi wani lokacin sai ka ga wato ya amfanar wannan nagarin nasu shi yasa kullum ba a so ka zauna kana da damar gyara da wa'azi cikin al'umma ka ƙi kaga ɗaya daga cikin su ya masu sai masu faɗakarwa haɗakarwa ko sai ta yi amfani kullum karka ce jama'a ta lalace kai abokanka ba za su ji ba kar ba za ka yi magana ba a'a kuskure ne kaga lokacin da wani a cikinsu ya faɗakar da su shi shikenan Kalu, subhana rabbina sai suka ce tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimi lallai mu mun kasance azzalumai yadda abin da muka yi na hana fakirai wani abu na haƙƙinsu ba mu daidai ba فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون sai sashin su kuma ya fuskanci sashi zai sashi na zargin sashi ka san laifi da yake bai da uba ko bai da ubangiji wannan suna cewa ai ku ne kuka ja mu wannan suna cewa ba mu bane to kaga wanda ba shi bane me yasa ya bi kullun zai abu na ba daidai ba in ka san ba daidai bane ka ce ba daidai ba in an ce sai an yi kaja kar ai da kai kun gane da kyau to da suka yi san sun laifin sun yadda sun yi domin dama hanyar tuba kullum ita ce ka yadda laifin da aka ce laifi ne ka yadda ka yi me zai biyo baya za ka tuba kiran amma muddin kana laifi ba ka kama yadda kai laifin ba akwai tunanin tuba kullum shi muke tunatu da yan uwa tsakanin bambancin aikin haramun da aikin bida'a mai aikata haramun ya san haramun yake me ya rage masa tuba kawai amma mai aikata bid'a shi abin da yake zato daidai yake kai da baka yin abin da yake kai yake zato kai ne ma baka daidai to wajen Allah wanda yake jin daidai yake akwai ranar da zai bari sai dai wani iko da shiriya ta ubangiji shi yasa shedan yake son yan bid'a sun fi daɗin sha'ani saboda suna da wahalar wa'azi amma aka ce mai aikata haramun ne mai aikata sabo da ka sa shi gaba kana gaya mai ba zai maka musun saban ba ya yadda laifi yake illa dai Allah ya taimake ka kuma ya yadda ya tuba ya bari an gane da kyau to kun ga anan abin da ya kasance tattare da su wato sai ya zama sashen su suna zargin sashi ko kuka samu wannan suna cewa ko qalu ya ko qalu ya wailana inna kunna taghin sai suka ce kai can Lallai mu mun kasance wato masu ɗagawa masu ƙetare iyaka domin ka je ka hana miskini rabon su ƙetare iyaka ne asa rabbuna an yubdilana khairan minha amma muna tsammani muna fata ubangijin mu zai canza mana khairan minha mafi alkhairi daga wannan gona mu inna ila rabbina raghibun lallai mu masu kwaɗayi ne masu fatan samun alkhairi ne wurin ubangijin mu saboda haka kazalikal azabu Allah ya ce haka nan azaba take wala azabul akhirati akbar azabar lahira kuma ta fitinan duniya in mutum ya saba ma Allah ya masa ba daidai ba a nan duniya ya dan kama shi da wani abu don ya nuna mai sa to wallahi ta lahira ta fi wannan domin ta duniya in an maka dan kila ka gyara kuma in ka gyara ka tuban shi kenan amma ban da ta lahira tan ka riga ka je ba magana tuba ba magana gyarawa sai Allah ya ce laukanu ya alamun da sun kasance sun sani in mun karanta yana a dunkule mukan ɗan koma mu ƙara ganin bayani na malamai saboda mu ƙara amfanuwa an gane da kyau wato ainihin ga abin da suka ce wannan kaga na tsakiyar su ya musu wa'azi ko su da kan suka dawo suka ce qalu subhana rabbina ba shine hanyar tuwa ba tsarki ya tabbata gare wato ga ubangijinmu subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin biman ilfuqara'i haqqahum lalle mu mun kasance azzalumai masu zalunta kanmu ta hanyar haramta ma hana wato fakirai mabukata haƙƙinsu ashe ka gasar da kai noma ya kai zakka to abin da za ka cire na zakkan ka ba fakiri haƙƙin sani shi yasa Allah ki cewa wa'atu wa'atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin masu haƙƙin kayan noman ku da kuka noma ranar da kuka girbe ka girbe to ɗauki haƙƙin miskinai ka ba su nasiri ba naka ba ne wannan kwano talatin da muka ce ko da da ake dame ka ce dame talatin ka cire dame uku ka bayar nasi ne haƙƙinsu ne halan malak sadda ma kake ba su ka daina jin wai wai wai kana wani taimaka musu ne nasi ne dan ba a so abin ya zama cikin kayanka an gane da kyau in ka bar shi cikin kayanka zai gurɓata shi ne zai zai kwashe masa albarka zai iya jawo masa bala'i kai kuma kana nan cikin mai sabo ita zakka sai da kake cire ta kake miƙa ma mai ita haƙƙin sani ba wai wani abu wata gwaninta bane kake kamar sallah ce kana yin ta wata gwaninta kake yanzu nan la'asar da muke wajibi ne mu la'asar in ba yi la'asar ba za a tambaye ka to haka nan zakka take ka ɗauka ka ba miskini haƙƙin sani dama an gane da kyau to sai suka rausano suka gane kuskurensu kuma haka ake so duk mai laifi sadda kaji yanzu ana wa'azin na wani ga shi ba abin bai shafai ba shi bai da kuɗi shi waye kana nan wata nan sai waye gari kai ne mai kuɗin to amfanin jin wa'azi kenan a kana nan sai a maka dukiya amfanin jin wa'azi kenan sai ka tuna wannan kissa fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun wato yalumu ba'dhum baza. Sashi na cewa kai kai wannan na cewa a ba ni bane wancan ne laifi ana cewa ba shi da ubangiji kullum in aka yi kuskure aka gane kuskure ana zo aka zo ana fira waye kowa sai ya kiya da shi yayi shi an fahimta da kyau qalu sai suka ce littambe wato ainihin ya wailana kai can hal wato halakuna kinan halakan mu mun halaka abincin da muka yi kaga haka ake son kai laifi ko kai ta nadama kai ta yadda abin da kai ɗin nan kuskure ne ba daidai ba ne halaka ne suna faɗin wannan magana suka ce inna kunna zalimi mu fa mun zalunci kanmu haka ne abin nan ɗagi na afwan inna kunna ɗagin mu ɗin masu ƙetare iyaka ne domin ɗagawa shine a ce ga yadda ya kamata kai ka ƙi ba baban siyasa bai cire haƙƙin miskine ba su ba ya ma ban masu wani abu su ƙara samu to ƙin yin hakan kun ga suka kira kansu masu ɗagawa ne a sa rabbuna an yubdilana amma muna fata ubangijinmu ya sake canza mana khairan minha mafi alkhairi daga gonan nan tamu inna ila rabbina raghibun mu masu fata ne wato ainihin mu sami masu kwaɗayi ne Allah ya mayan mana da abin da muka rasa ɗin nan malamai sun ce an yi ruwaya cewa an mayan masu ruya annahum ubdilu khairan minha an mayan masu da mafi alkhairinta domin sun tuba sun bari abin da suke dinnan sun dawo sun ji hanyar da baban su yake nan domin ana so ne a yi mana misali da mutanen makka ai mutanen makka da farko sun kan gare mu manzo ko daga baya kuma suka fahimce shi suka zo suka yi imani abin da duk suka yi na kuskure Allah ya yafe masu to haka ake so dan uwa duk da kai laifi kar ka ga girman laifin ka doge kansa maza maza tuba ka koma kan daidai idan iyayenka mutanen kirki ne masu alheri to ga da su wajen alkhairi ɗin. ba kawai ka ce za ka gaje su wajen abin da suka ba maka na duniya ba hatta abin da suke na miƙawa shi yasa magabata suke koya ma 'ya'yansu alheri in za su kyauta ya su ba ɗansu ya kai dan shi ma ya saba bayawa tun yana ƙarami in za su yi wani abu sai su sa yaro shi ma ya yi ba wai riya bane dan a koya mashi shi ma aikin alheri dan shi ma ya saba miƙawa da bayarwa saboda haka an nan imamu ibn kasir ya kawo hadisi a wani wurin an kawo shi hadisi ne da musulmi, ya rawaito wanda yake nuna cewa wani bawan Allah ne wata rana a cikin jeji yana tafiya sai hadari ya taso rige-rige ruwan nan ya fara ruwa aka hadari ya fara ruwa kawai sai bawan Allah ya ji ana cewa iske hadikata fulanin iske hadikata fulanin ka shayar da gonar wane ka shayar da gonar wane haka kawai rika ji a cikin giragizan da suke zubar da ruwa Haka rika zuga ruwa cikin wannan jejin ruwa rika kwarara yana bin kwaruruwa yana tafiya yana tafiya bawan Allah yana tafiya inda aka ruwan inda aka kwara ruwan daban ka san an ruwa ya cika kuma zai tafi yana bin kwaruruwa ko kan sai ya bi ruwan sai ya ga yana ta tafiya bayan duwatsu da wasu kwazazzabai can da ya zaga inda ba a yi ruwan ba sai ya ga ruwan nan ya kwarara sai ya tarar da wani mai gona yana ta buɗa mai wuri yana shiga yana shiga gaba ɗaya male gonarsa yake nan sai ya tambaye kaya sunanka sai ce ah to ya kake tambaya ta me alaka kan sunana sai ce a ya sunanka da ya ce sunana ne, sai ce to ai ji ne kan inda aka yi ruwan inda daga can nake sadda ake ruwan na ji ana cewa a shayar da gonar wani a shayar da sunan gonar wani kuma sai na ji sunan ka ne kai dinnan da na tambaya sai na ji kai ne kuna fahimta sai ce to wai me kake ne yace a ni kawai ai abu uku nake in na yi amfanin gona ta zan kasa shi uku ɗaya in ci da ni da iyali na. ɗaya kuma in sake samar da irin da zan mayar baƙi ɗaya kuma in ba miskine su masu ci ya ce to ina jin saboda wannan ne na ji ana cewa a cikin girgije ana cewa a shayar da gonaka. a shayar da gonaka to ashe kun ga yan uwa kullum muna son albarka mu daina abin da Allah ya bamu mu rika rike shi to ana magana mai gona ko da mai kasuwa da mai ko menene kake kai hatta irin mu masu da aikin albashin nan ka daina kullum wata ka rika samun wato Allah ya saka ma ruwa a cikin abin da Allah ke baka ka san shi mai albashi kullum baya ganin albashin shi ya ishe shi ko balle har yace zai sadaka a ciki shi kullum a bai ishe shi ba yake a shi kaza kaza ko ba haka masu albashi suke bane galibin su shi bai ishe shi ba albashin kaza kaza neman ƙari yake to wallahi shedan ya sa ma wannan ba za ka taba yake alheri da abin da Allah ke baka ba idan dubu goma kake ɗauka ka rika daurewa ko ɗari biyar kana sadaka da ita mana idan ka haɗa ɗari biyar ɗin da goman ka cinye ya saka za su yi idan dubu ɗari kake ɗauka ka ɗauki ko yan dubu biyu ka ba su da kamar ko dubu goma in ka haɗe ta kalamu shi a watan ya saka za su yi gobe ma watan gobe ma sai ka nemi albashi shi sa kullum ana magana ciyarwa daga fa cikin abin da Allah ya baka daga ciki kake ciyarwa idan ka ciyarwa sai abin ya kare baka ciyar ba kuma shi kenan har rayuwar ta ka ta kare shi yasa sai Allah ya kwashe albarka idan kuma ka ciyar sai Allah ya sanya albarka annabi yake cewa kullum ana sauka da mala'iku biyu addu'a su ɗaya yana cewa Allahumma aɗi munfiqan khalafan ya Allah ka baiwa mai ciyarwa kamar mai a gurbin ciyarwa sannan ɗayan kuma yana cewa Allahumma ko aɗi mumsikan khalafan ya Allah wanda ke riƙewa in an bashi bai bayarwa shi kuma ka sanya talab lalacewa a dukiyarsa to shi yasa sai ka ga dukiya nan amma albarkata tana yin karanci Allah ya sa mu gane Allah ya ce kazalikal azab haka nan misalin wannan azaba da aka yi masu haka nan ta share masu gonar su a kone masu ita Allah ya ce wato haka nan azaba take wato liman khalafa amruna ga wanda ya saba umarnin mu, min kuffari makka ta fi duniya ga wanda suka saba umarnin mu na kafiran makka a nan duniya yu'adhibu Allahu kullum bi qadari jurmihi Allah zai azabtar da kowane daga cikin su gwargwadon wato jarimarsa da kafircin sa da bannar da shi yasa wasu aka tattaro su suka zo bada, gaba ɗaya ka halaka su an gane da kyau wasu kuma aka bar su har aka zo fatuhu makka suka musulunta suka miƙa wuya suka zama alheri ga musulunci wa man taba minhum ya tuba alaihi wanda suka tuba cikin sai Allah ya karbi tubarsu suka daina shirka suka zo suka bi hanyar manzo wa laifi ilaihi ma salabahu min ni'ami kuma sai Allah ya mayar mai da abin da ya rasa masa ne ni'imomin sa bi sababi kufurihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sababin da ya kafirce makka da suka ma annabi tawaye da suka dawo suka karbi musulunci ba nan ba har yau makanu ghairu zar'in inda baitikal muharram amma ya yake makka ba a ruwan sama in ma an yi ruwa ne da ba za a shuka ba duwatsu ne fako ne amma garin da ake shukawa a girbe ba zai fi su kayan marmari da komai ba duk an yi an kawo musu kuma ba zai fi arha ba Allah ya sanya musu albarka Allah ya mayan masu tunda sun dawo sun tuba sun gyara sun bi manzo an kakkaɓe gumaka gaba ɗaya an fitar da su daga ɗakin kaba an gama lalata su shikenan Allah ya karɓi tubansu kamar yadda wancan masu gona su ma yayin da suka tuba daga wannan Allah ya mayar masu da gonarsu an gane da kyau wannan shine wato abin da ake so a nuna mana wala azabul akhirati akbar wanda kodi ya ki ya doge ya ci gaba da barnasta. abin da yake na rowa ya ci gaba ko ya ci gaba da kafirci kamar a mutanen makka wanda suka ki har aka zo yaƙi ya ci masu to ainihin wallahi azabar lahira ta fiti duniya domin a can ba magana tuba ba magana janyewa mun yi magana mala'iku da suke azaba da yadda wutar take da yadda ake ruruta ta kun ga azabar lahira ta fiti duniya ko law kanu ya'lamuna azabaha ma khalafu amrana da sun san azabar lahira ta fita duniya to da ba su saba umarnin mu ba ai da sun bi kenan ko dai Allah ya ce المتقين عند ربهم جنات النعيم نعم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين نعم الله ملوك يتي إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم lallai masu takawa a wurin ubangijinsu aljannai na ni'ima suna nan suna jiran su an kimtsa masu su an shirya masu su Allah ya sa mu cikin masu takawa afana ja'alul musulmi na kalmujirmi yanzu shin za mu sanya musulmai su zama kamar mujirmai kafirai kenan wai ka rika ɗaukan rayuwar kafirai da suke a nan duniya wai su rika jin a lahira ma haka za su yi haka ake nufi da wannan magana shin yanzu za mu sanya musulmai wato kamar mujirmai wajen yadda kafirai suke wataya wasu a nan duniya ta suke ganin alahira ma haka za su malakum kaifa tahkumun me ya same ku ne kuke irin wannan hukunci am lakum kitabun fihi tadrusun ko kuna da wani littafi ne wanda a cikin kuke a cikin shi kuke karanto wannan ra'ayin da wannan fahimtar ku rika jin cewa wai duniyar ta kuce lahiran matan ta kuce ku kafirai inna lakum fihi lama takhayyarun wai lallai a cikin shi littafin ne a cikin shi ne lama takhayyaruna kuke zabar abin da kuke zaba na cewa abin da kuke fantamawa a duniya a lahira ma haka za ku yi yadda kuka ga dama a nan duniya kuke a lahira ma haka am lakum aymanun alaina Allah ya ce ko kuna da wani wato alkawari ne na rantsuwa tsakaninmu da ku balighatun ila yawmil qiyama wanda zai kai gobe kiyama cewa mun yi alkawari nan ma wato lahira za mu yi maku yadda kuke so tare da kafircin ku da butulce mana inna lakum lama tahkumu wannan lallai wani abu ne wanda kuke hukunci da shi wanda yake ba na daidai ba salhum ka tambaye su ayyuhum bi zalika za'im waye ne wakilin su kafilin sun? wanda zai lamunce masu maganganun da suke na cewa lahiran ma kamar duniya da sai ga dama za su yi suna da wani ne da zai tsaya masu wanda zai lamunce masu a tambaye su su kafirai am lahum shuraka'u ko suna da wasu abokan tarayya ne idan wanda suke su suke taruwa su tattauna su yanke maganar su ce mu za mu tsaya maku mu za mu zama tare da ku gobe kiyama faliya a tubi shiraka ihim in kanu sadiqin sai in har akwai su wasu ababen tarayya da suke taruwa tattauna ki wannan magana to su zo da su in sun kasance su masu gaskiya ne an gane da kyau inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im Allah ya ce lallai su dai masu takawa kullum ana faɗa mana siffa ce ba ana faɗa mana wane da wane ba a'a siffa masu takawa Allah ya saka mu cikin su mun sha bayanin takawa a baya ita ce imtisalu awamirillah wastinabi nawahihi kokarin bin dokokin Allah sau da kafa da kuma nisantar hane hanansa in ka zama kana wannan kai ne mutiki kai ne mai takawa irin irin kuku ne Allah ya ce ya tanadan maku aljannai jannatin na'im ko aljannai na ni'ima ba aljanna ɗaya ba wato ni'imomi daban-daban iri-iri Allah ya tanaje su ya aje suna nan inda rabbihim a wurin ubangijin su Allah ya saka mu cikin su to sai Allah ya ce wasu tambayoyi aka yi ta yi a alul muslimina na mujrimin ma'ana tabi'ina lahum fil ata'i wai yanzu za mu sanya su musulmai kamar mujrimai mujrimai ana nufin kafirai kenan wato su ne za su bi su wajen bayarwa da abin da aka yi su ma haka A na haifu ilhukumi yanzu za mu yi zalunci kinan wajen hukunci fa alul musulmi na kafirina mu sanya musulmai kamar kafirai musulmi musulmi da ya bi Allah ya bi manzo ya imani da Allah ya nisanci duk abin da Allah ya hana shi haƙura ko da zuciyarsa na so yanzu a ce kuma daidai yake da kafiri wannan zai yi malamai suka ce a'a na musamman na loga a'a a wurin nan wato tashbihi ne amma makalu abin da suke ce ma tashbihi shi shine abin da ake so a faɗi a wurin kamar ka ce wato ainihin tashbihin yadda yake a fanaja alul mujrimina kal muslimina ma sai aka ce a fanaja alul muslimina kal mujrimina aka fara gabatar da wanda ake so a shabbaha din da shi mushabba abin da ake so a ce yanzu ma sanya mujrimai kamar musulmai a fanaja alil mujrimina kal muslimina amma ba haka aka faɗi ba ko a fanaja alil muslimina kal mujrimin to ana so ne yadda magana take inda ba kamar anan ne Alƙur'ani ba kamar ka ce a fanaja alil mujrimina kal muslimina yanzu mujrimai kafirai duk da yadda suke nan ma sanya su kamar musulmai wajen ba su haƙƙinsu wannan sun bi Allah sun bi manzo sun nisanci haramun duniyan nan sun ta kafa kafa da ita tare da yadda take su ko wancan sun ta abin su ga dama to wajen ba su haƙoƙinsu da rabansu ma sanya su zama daidai kuna fahimta da kyau la'annahum ja'alu anfusahum kal muslimina saboda su kafirai sun sanya kansu kamar musulmi kullum haka shi kafiri yake gani gani yake ma shine daidai kuma shi ne a kan daidai kuma ko ina ɗin ma ne zai fi daɗi haka suke ƙaddara mu kansu bal afzal a su gani ma suke sun fi falala ana ganewa da kyau kullum kafirai wallahi har yau har gobe gani suke duk inda musulmi yake ba gidaje ne bai waye ba su ne wayayyu su ne wato 'yan lele in ma duniya ce su aka ba su za su ci duniyar kai baka cancanta ba ko da za a same ka da wani samu to sai su ga kamar kai bai ma cancanta ka sami samun ba kuna fahimta da kyau to wannan ne Allah ke mana misali yake gaya mana shin yanzu za mu sanya wato kafirai kamar musulmi ne wajen yin hukunci malakum kaifa tahkumun me ya same ku ne wani irin hukunci kuke hazal hukumul fasid wannan hukunci ɓataccen hukunci am bal am dinna ma'anar ta banne bal lakum kitabun munazzalun fihi tadrusuna wato taqra'un a kuna da wani littafi ne da aka saukan muku wanda a cikin shi kuke karanta wannan maganar ko yaushe ku rika ganin ku kafirai kun fi kowa duniya da lahira duniyar ta ku ce lahira ta ku ce kuna ganin kowa ba kowa bane ku ku ne yanzu ku dubi Yahuda da suke bai hude gani yake jinin kowa jinin banza ne shi jininsa shine jini saboda suna cewa nahanu allah wa ahibba mu ne 'ya'yan Allah ko mu Allah ke so kowa bawa ne na ba yahude yasa don ya kashe ya kwashe duke kuwa, kamar bawa ne da mai gidansa lokacin da ake bauta kaga bawan kai naka ne yawan kaga dama ka yi shi kasuwa ka sayar ka kawo kuɗin shi ka sa a jiwu ka kashe ko ko ka aje shi ya ta maka aiki an gane da kyau ka ta bautar da shi to ba yahude sama da haka ma ya ɗauka shi gane yake da ya kashe ka ya kashe banza kawai dama dai Allah ya halicce ku ne saboda su su su ne ƴaƴan Allah ku wannan irin hukuncin da suke yi ina suka samo dalilin yin shi wani littafi ne aka saukan masu daga ciki saukakke suke karantowa suke wannan hukuncin inna lakum fihi lama takhayyarun a cikin shi ne kadai kuke zabo wannan maganganun kuna faɗin su am lakum aymanun ma'ana uhudun kenan alaina balighatun wasiqatun ko kuna da wasu alƙawura ne da Allah wanda muka ƙulla da ku wanda suke tabbatattu ila yawmil kiyama har zuwa tashin kiyama suna nan mun ƙulla, ta duniya za mu ba ku ita lahira ma haka bayan kun saba mana a kone yarjejeniyar ai babu ita inna lakum lama takumun wato takumuna bihi li anfusikum kadai wannan wani abu ne da kuke hukunci makan ku da shi amma duk kafirin da ya mutu yana kafirci da munafikin ne mutu yana munafunci ya sani lahira ba tashi bace domin Allah shine arrahim rahim yana jikan bayansa ne wanda suka yi masa da'a suka bi shi kafirai kuwa a nan duniya rahamarsa za ta haɗe su, amma magana a lahira ya ji kan kafirai ya sa su rahama babu wannan faufau amma a nan zai ruwa sai haɗa da gonar kafiri zai saukar da arziki zai ba da man fetur zai waye duk wannan sai ya ba da shi kila ma inda kafiran suka fi karfi. an gane da kyau wannan rahama ce ta duniya ba ita take nuna an fi son ka ba son ka shine Allah ya baka imani ka mutu da imani ka je ka shiga aljanna Allah ya ce salhum ka tambaye su ayyuhum bi zalika za'im wai waye ne a wannan hukuncin da suke tsatsarawa din waye ne kafilin su za'im shine kafil kenan kafilin lahum wani wanda yake lamunin su dai tsaye tsaya ya lamunce masu maganganun da suke kukullawa din za a ba su a duniya kuma za a ba su a lahira yadda duniya take lahira take wai lahira ma ta fi duniya ba ba haka suke cewa ba yanzu kirista ya tsaya yana ta matsa idan nuna addu'a fasto gaban waɗannan abin nan din yana yaudarar su shi a iya fahimtar su da shi gani suke sun fi musulmi ne sun fi su imani kuma sun fi su lahira su ne ma 'yan aljanna kai da baka kiristanci haka ke ganin ka ya zauna yana matsa idanu yana karkarwa ta karya ta banza da wufi wannan duk abin da yake yi sai ka tambaye su waye ne kafilin su wanda zai tsaya masu akan wannan maganganun nasu gobe kiyama sun mutu da kafirci kuma su ce za su sami aljanna wannan ba zai yiwu ba am lahum shuraka wato indahum ko suna da wasu shuraka wato muwafiquna lahum fi hadha al wanda suka dace da su a wannan magana shuraka a nan ba masu wanda suke bauta musu ba a shuraka a wajen ra'ayi wannan ra'ayin naku da kuke da shi ko kuna da wasu da kuka ittifaki da su su ma irin fahimta suke nan irin wannan fahimtar taku to da ku da su din gaba daya faliya a tubi shuraka ihim ko su zo da ababen wanda suka tare kan ra'ayin gaba ɗaya su zo mana wato ranar tashin kiyama in kanu sadiqina

وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون نعم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون الله ملوكك يوم يكشف عن ساقٍ ranar da za a kwaren ƙauri wa yud'auna ila sujudi a kiraye su zuwa ga sujuda fala yastadi'un wa ba za su iya ta ba ba su da iko bayan su ya rankwafa domin sun mutu suna kafirci ko munafunci khashiatan absaruhum gannan su a ranar suna makaskanta tarhaquhum zillah kaskanci ya riga ya lullube su wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun domin su a nan duniya sun kasance an kiraye su zuwa yin sujuda wahum salimuna suna lafiya garau kalau da su suka ƙi yin sujuda to shi yasa a waccan ranar in an kiraye su su zo su yi sujuda a jarraba su don a tantance muminai da munafukai to a ranar ba za su iya ba don a duniya an ce su zo su yi sujuda an sun ƙi ladan ya kira sallah sun ji sun ƙi fazarni wa man yukadhibu bi hadha hadith Allah ya ce ka kyale ni da wannan da yake ta wannan zancen shine alqur'ani kenan sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu zan masu sakin talala mai kamar sake sannan a hankali kuma in kama su min haythu la ya'lamun ta inda ba sa sani wa umli lahum inna kaydi matin zan masu sakin talala zan lallaba su in saurara masu shine umli lahum zan masu lalla in sake masu su ga kamar in ba su ‘ya'ya da dukiya da mulki da faɗin abin su ga dama a duniya In na kai dimatin dabaruna na kama mai laifi yana da ƙarfi in Allah ya tashi kama bawa ya kama shi bai isa ya kuce ba am tas'aluhum ajaran ko kana tambayar su ne wani lada fahimmin min magharamin saboda garamar da ka sa masu tare da ka sa masu ta ba za su ba za su zo sai sun baka kaza za su za ka karantar da su ƙur'anin za ka gaya masu ko kana roƙon su wani lada ne fahum min magharimin mustalun wannan ladan shine masu nauyi ba sa iya biya shi yasa suka ƙi musulunci din suka ƙi din daidai am indahumul ghaibu fahum yaktubun ko suna da wani gaibi da suka ɓoye wato suke ɓoye shi to dai a tambaye su waɗannan ayoyi muka da muka ɗan ƙara bin su ta mun tsaya a kan cewa su wato ainihin waɗancan za a tambaye su ko cewa ko suna da wasu abokan tarayya fali a tubi shuraka ihim in kanu sadiqin yaushe ne za a ce sai ne sai a ce uzkuri yawma yukshafa an saqin ka gaya masu ka ambata masu ranar da za a ya ƙwaure wannan wata ibara ce da take nuna an shiddatin an shiddatil amr yawmal qiyama wato wata ibara ce da laraba ke faɗi wato ka san ko bahaushe in yace idan aka naɗe kafar wando kaga bala'i ya kai bala'i kinan ko za a yi bala'i to ranar kiyama haka ake wato kwatanta ta da kuma irin yaƙi ma in yaƙi ya kai yaƙi larabawa duk suna irin wannan wato karin magana ɗin wato ranar tashin kiyama ana faɗin wannan a ce wato ainihin al'amur yawmal kiyama wato lil hisabi wal jaza'i ranar kiyama idan tsanani ya kai tsanani wajen yin hisabi wajen bincike da za a yi da ba da sakamako sai a faɗi wannan yuqalu a ce fatil harbu an saƙin idza ishtadda shi ma yaƙin ana gwabzawa yaƙi ya kai gumurzu sai larabawa sukan ce fatil harbu an saƙin yaƙin wato ko kashe fatil harbu an saƙin yaƙin fata kwaren ya ƙaurinta ma'ana daga ta kai daga kenan abu ya kai tsanani ya kai tsanani kenan to a ranar kiyama haka za a kamanta ta wai da auna ilin jode sai a kiraye munafukai da dukkan al'umma ma na musulmi Mumine da suka musu da imani da kafire gaba ɗaya sai a kiraye su zuwa game ila sujudi zuwa yin sujuda malaman tafsiri suka ce imtihanan li imanihim domin a jarabta imanin su li annahu la taklifa hunaka ba wani taklifi gobe kiyama zo kai sujada zo kai sallah a'a so kawai ake a tantance suwaye mumine na gaskiya dama Allah ya san su suwaye kuma kafirai suwaye munafukai dama kafirai su ne an san su to munafukai wanda suke ta suje da ƙarya a nan duniya ta yaudara ta ha'inci suna cikin musulmi suna cutar da su da Allah ya ce fala ba za su iya sujadar ba za a kira kowa a zo a sujada muminai su sai su yi amma su kafirai ba fala yastadi'una munafukai ba za su iya ba wato tasiru zuhuruhum tabaqan wahidan kawai sai bayan ya zama sandare sandandan kamar katako ba da za su iya tankwara shi ba don komai ba saboda me li'annahu la wato saboda me wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi ibn kasir ma na ga ya kawo hadisin gashi wato ainihin yakshafu rabb wato yukshifu yukshifu yakshifu rabbuna an saqihi wa yasjudu lahu kullu mu'minin kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fi duniya. riya'an wa sum'atan fa yadhhabu liyasjuda fa ya'udu dhahruhu tabaqan wahida hadisin bukhari ne hadisi ne wato ingantacce malam ya kawo shi ma a tafsirin sa yace abin da zai faru a wannan ranar ubangiji yakshifu rabbuna an saqihi ubangijin mu zai kwaranya ƙaurinsa fa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina dukkan wani mumini da mumina mace sai su yi ma Allah sujada wa buƙa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan wanda ke riya a nan duniya dan aji ko dan a gani dan ya kare kansa daga munafuncinsa da yake yi si sai ya wanzu wato fa zahabu. sai ya tafi liyas liyasjuda dan ya ma Allah sujada shi ma fa uda zahruhu tabaqan wahida Bayansa sai ya zama wani katako guda sandararre wannan wato waɗannan ƙasusuwan da suke tankwara ba za su tankwara ba wannan hadisi hadisi ne wato ainihin ingantaccen hadisi wanda imam bukhari ya tsaye da cikin babin da yake fassarar wannan aya an gane da kyau to karkashin wannan za mu ga tabbatar da wata siffa ta ubangiji daga cikin siffofin zatinsa an gane da kyau a hadisi ingantacce annabi ya ce allah zai kwaranya ƙaurinsa to kaga nan Allah ya tabbatar ma kansa yana da ƙauri abinda ake gudu daga gare ka kace ya ƙaurin yake wannan shine kuma ka shiga wani layi na daban amma Allah ya tabbatar ma shi ne. ya tabbatar ma kansa ƙauri ya tabbatar ma kansa ido ya tabbatar ma kansa hannu ya duk waɗannan sifofi nasa ne sai ka tabbatar masa ya cike sai ka ce baka sani ba zuciyarka ka yadda ta hararo Ka rika ƙoƙari ta kamanta wannan sifa ta ubangiji da wata sifa ta halitta domin di yadda ka ƙoƙari ka kamanta Allah da halittarsa laisa ka mislihu eh, laisa ka mislihi shay'un wa huwa basir ba wani abu da ya kama da Allah kuma Allah mai ji ne mai gani ne kaga an tabbata mai da sifa ko kai kana ji kana gani amma jin Allah ba irin naka bane ganinsa ba irin naka bane to haka nan ƙaurin sama karka taɓa tunanin irin naka dabbobi suna da ƙauri ko mutum yana da ƙauri ko dukkan halittu galibi suna da ƙauri irin nasu amma dan Allah anan an ce zai yaye ƙaurinsa kar ka ce za ka kora wannan siffa ɗin da sunan tsarkake Allah ka tabbatar masa da sai yadda annabin sai tabbatar masa abin da ake so karka ka yadda kai ta kayifi kar ta harifi ta ɗili tashbihi an gane da kyau duk waɗannan gaba ɗaya mamnu'un kakkai tamsili abu biyar kenan at-tashbihu wat-tamthilu wat-takyifu wat-ta'dilu wat tahri duk gaba ɗaya hanya ce ta yan bid'a ba hanya ce ta ahlus sunna ba ahlus sunna wal jama'a su suna tabbatar ma Allah sifofin sa da tabbatar ma kansa da su a cikin qur'anin sa suna tabbatar ma Allah sifofin sa da manzon sa ya tabbatar mai da su a cikin hadisansa ba tare da ta'ili ba shine kore siffa gaba ɗaya ba tare da taharifin ta ba a harrafa ta a bata wani wata ma'ana daban ba tare da takayifi ba a ce yaya take wannan siffar ba tare da wato ainihin tamsili ba a ce ya misalin ta yake da wata halitta ba sa nan ba tare da wani tashbihi ba su ɗau siffar su shabbaha ta da wata siffa ta wani abin halitta ba sa wannan kun gane da kyau wannan a ranar ne aka gaya mana wato ainihin ranar da za haka za ta faru za a kiraye su a ce to ku zo ku yi sujada za su iya yi ba za su iya yi ba a ranar nan khashi'atan absaruhum gannan su suna makaskanta zalilatan kenan absaruhum la yarfa'unaha ba sa iya daga su sama saboda ne sun mutu cikin kafirci ko munafunci sun saba ma Allah sun bi yadda suke so a nan duniya saboda haka ba za su iya daga kansu ba tarhaquhum zillah kaskanci ya riga ya rufe idanunsu ya rufe su ba za su iya daga kai ba Allah madaukaki ya ce wa qad kanu auna fi dunya ila sujudi sun kasance a nan duniya ana kiransu zuwa su yi sujada wahumsa salimun suna lafiya ƙalau fala ya atuna amma ba su zo masu zuda ɗin a nan siyakin magana nan ana magana ne kan kafirai da munafukai ko wasu malaman cikin magabata suka ce a'a kai harfa ma musulmi wanda za a kira sallah suna ji su ƙi amsawar wani cikin magabata aka kira sallah sai ya ce kai karfa mu zama cikin faɗin Allah ko waɗannan da suke me wa kadi kanu auna ila sujudi fala salimun ya ce kar mu zama cikinsu sai ce mu tashi mu ce masallaci to yau dan Allah yau ya matasan mu suke ya ji kiran sallah musamman yadda masallatan da suke barkatai ta yi ga suna ma ba tsari ko ina ya ji ta nan ya ji ta can ya ji ta can amma duk ya gama ji ba abin da ya damu ko a jikin shi ba za shi ya sallar ba sai sanda ya ga dama ya kunkuma kayan shi to wasu ka ce har waɗannan su ji tsoro kar su shiga ƙarƙashin ayan nan ranar da za a zo a kira su ila sujudi fala yastadiuna ba za su iya ikon yin ta ba saboda a duniya an ba su lafiya an ba su diggan abin da ake ba mutum ya yin sallah sun ke kun gane da kyau Allah ya tsaye Allah ya ce fazarni ai da'ani wa man yukadibu bi hadha alhadith yini alquran kyale ni kawai da wannan da yake karyata wannan hadisin shine alqur'ani kenan sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zan masu sakin talala na a akhuduhum kalilan kalilan zan bi su a hankali a hankali min haythu la ya'lamun ta inda ba sa tsammani tarafi a kama mutum ko ba shi bane haka ake yi wa umli lahum ay amhilahum ko wato amhiluhum inna kaydi matin shadidun la yutaqu zan masu sakin talala bayan nan dabara kamuta kamu ne mai tsanani ba wanda ke iya kuce masa ya me ake nufi da istidraji ne eh kana tadrijuhum mai masu istidraji malamai suka ce shine a ba mutum lafiya wani zaka ga lafiya nan ko zazzabi bai duk masifar sauran Najeriya nan shi ya ci zai ba ruwan shi baya mai kamai malaria ya dai kai a auna ce da ita ko typhoid amma shi ba ruwan shi an ba shi lafiya masha Allah kato gabjeje karbi in ya rike ka da hannu ba za ka motsa ba sanastadrijuhum wani kuma a bashi mai dukiya ga ta nan kaga kamar shi yake ba kanshi ta ko ina da abin da ya taba sai kaga yana samu da raji ne wannan ta gefe kuma yana na ba zakka ita dukiyar ba kiyaye halal ba kiyaye haram amma kuma tana ta samuwa raji. lafiya yana tabar gaza da ita yana banna amma kuma sai ka ganshi gashi nan masha Allah da raji kiran takin talala mai kamar me mai kamar take hakanan a bashi ƴaƴa ya rika alfahari da su ko a bashi mulki ya rika jin sai yadda ya faɗi ko mulki yana ta ci gaba ko ko ba ka ba da suka dubi kafiran ne da suke mulkin duniya komai tattalin arziki sun makure shi na hannunsu siyasar duniya tana hannunsu komai istidiraji kawai tana su hom. kwatsam ran nan sai ka game mutuwa ta zo mashi kafirin an nannaɗe shi ka dubi sharon sharon yake kowa kafirin nan bai huda nan a lokacin da zai mutu ya gama ɓannan shi da gazar shi da zai mutu ya zama hmm? haka ji zaka ta ganin su sai su gama zai ga mutum ya gama ya lalace sannan a duniya haka zai mutu kuma ya mutu a danna cikin kasa to haka kafiran ana cikin haka tashin kyama za ta zo ta gama da duk wani kafiri to haka fa wani a bashi mulki ya na yana matsa amma kuma ka ga an bashi duk sunan wannan istidiraji Allah ya ce ka kyale su kawai su ta yi da sannu za mu kama su ta inda ba sa tsammani kamun Allah kuma in ya zo akwai mai kuce mai wallahi ba wanda isa sai dai in lahira ce ya tafi in dukiyar ce a kwace in mulki ne a kwace Allah ya ce an bal tas'aluhum ka tambaye su ala tabligin risala wai ko wato ai alatin tabligi rasala ko tas'aluhum kana tambayar su ne am tas'aluhum a'a kana tambayar su ne wajen isar da sako da aka aiko ka ka isar masu ajaran wani lada fahum min ko min magharamin mutqalun mimma yudunaka mutqalun fala yu'minu ko fala yu'minuna lakka ko lizalika abinda aka aiko ka da manzanci wajen wa'azin in ka je masu wa'azin ba ka yi ne sai ka sa musu haraji ba a karantarwa sai an ce yanzu a tafsirin nan sai ka yi kai rijista ka cike fom ka biya kuɗin registration ka biya kuɗin fees na zuwan ka tafsiri in ka gama sannan ka biya tas a banki sannan a baka karatun haka ake gadon annabawa ne ilmantarwa karantarwa shi ko ba a biyan shi ba a biya ba a sai da shi to haka kake ka ɗora masu nauyi ne saboda nauyin ba za su iya ba suka sami kafar zama cikin kafirci cikin jahilci cikin son zuciya a yau sai su kafa hujja da shi su ce ai da ka aiko shi ya Allah da manzancin cewa ya sai mun biya shi zai karantar da mu zai gaya mana saƙon shi yasa mu ko ba za mu iya ba shi yasa bai isan mana ba shi yasa ba mu bi ba kuna da wannan hujjar babu yanzu ka dubi malamai da suke ta ihu ko ina wa'azi a rediyo ne a ina ne a sunna tv ko ina ana gaya mutane su bi Allah su gyara su gyara ba wanda yake biya in wani abu da zaka kaka ba malami sunan shi ihsani ba biyan shi kai ba dan ba ce yayi eh ba ni ba kai ka sa kanka in ka ba shi to ba za ka fita ka ce ai he da muka biya sannan suka mana kaza ba ko akwai haka kiran manzo yake haka kiran wanda suke bin hanyar manzo take ba magana biya saboda haka balle wasu kafa hujja bayan wannan sai aka sake am indahumul ghaibu ay allahul mahfuz allazi fihi al ko suna da can masaniya ne allahul mahfuz su ma sun sani suna daukowa kamar yadda Allah ke sa mala'ikunsa ya gaya masu wani abu da ya yanke na kudurarsa da ikonsa a cikin lawul mahfuz ko su ma suna da wannan ilimin ne fahum yaktubuna daga gare shi suke rubutowa su ma min hukum ma ya kuluna wa ya kumuna bihi wa ya taghnuna an ilmika su ma suna da ilimi ne na can sun sani a gaibi lahirar su ce aljanna su ce shi yasa suke faɗin abin da suke faɗi suke hukunci da shi suka wadata daga ilimin da kai kake gaya masu sun ƙi su tsaya su ji sun ƙi tsaya su imani sun ƙi su karɓa suna da wannan ne ba su da shi ko me Allah ya ce ƙarshe ya gaya wa manzansa da haƙurtar da shi فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مظلوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الله يتي فاصبر kai haƙuri da hukumin rabbika game da hukuncin ubangijinka wala ta kun ka sahibil huti kar ka zan kamar ma'abucin kifi iznada wa huwa lokacin da yayi ya kira ubangijinsa kenan yi masa gafara wa huwa a lokacin yana cikin damuwa kenan laula an ta tadarakahu ni'matun min rabbih ba dan ni'imar ubangijin ka ta riske shi ba wato ainihin ta gafara da yayi masa lanubiza bil ara'i da mun yarfar da shi can gefen teku wa huwa mazmum wato yana abin zargi fastabahu rabbuhu sai ubangijinsa ya zaɓe shi da annabta kenan fajalahu min as-salihin ya sanya shi cikin salihai wannan sura kamar da aka gaya mana makiya ce ana ta gaya ma annabi yanayin halin da ya sha fama da mutanensa da darussa iri daban-daban ai an gane ko wa ba da ammana Allahu nabiyahu an yakuna ma'a qaumihi bayan Allah ya hana manzansa wato kada yadda ya kasance tare da mutanensa kan duk abin da suke ba mun faɗi ba a baya sun jashi kan kaza ya ƙi, sun jashi kan kaza sun ja shi sun ce to a zuwa dan sassauta ko ya ya take wadu lautu da hilu faidi sun ba ka dan sassauto kai ma ka sassauto a yi 50-50 shi kenan ai zaman ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kamar yau najeriya kenan ko kada a kira ka a ce musulunci ka ce shari'a kar aiwa shi kenan ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da an magana shi kenan sai ai shi ai duka ta mu ce eh ta mu Allah ya zaunar da mu amma ba za mu kira zuwa ga musulunci ba ba za mu ce ai addini ba za mu ce shari'a ba in ka tashi kana zai ce kana nema ka kafi tuna to duk wannan abubuwan da annabi ya keto aka ce kare yadda ya bi mutanensa kan abin da suke an gane da kyau to sai aka hana shi kuma an yakuna ma a qaumihi ka sahibil huti ya zama tare da mutanensa kamar yadda ma'abucin kifi ya yi. ma'ana kar ya kasa haƙuri duk abin da ƙuraisha suka yi manzo na cutarwa da sa shi ya hijira da cutar da sahabbansa da kaza kaza da biyo shi har madinan ma duka dai kare yadda ya zama kamar ma'abucin kifi ma'ana kare yarsa haƙuri kenan ko kuna ganewa da kyau eh ma a qaumihi shi wato fi adami sabri wajen rashin haƙuri shi ma'abucin kifi shine wa annabi yunus wanda aka aiko shi wato ainihin zuwa ga mutanensa ya masu wa'azi ya masu wa'azi ya kira ya kira ya kira suka ƙiji ƙarshe sai ya fushi daga kawai shi tun da sun ƙi bari ma ya tafiya rabu da su ina ya tafiya je ya shiga teku don ya sai kawai ya huta tun da ya yi wa'azin an ƙiji kuna fahimta to da ya tafi ya shiga cikin teku kamar yadda ƙistar ta zo shine sai ya zama wannan jirgi zai fara tangal-tangal za ka ce to yi ƙura'a wanda duk ta auka kan shi shi kenan shi za a ɗauka a cire ko wani mai laifi da ya taho ya shigo ciki a yi ƙura'a ta hanyar ta za a ga ana yi ta faɗa kan na yunus aka ɗauke shi aka tsunduma cikin teku ana tsunduma shi kifi shine alhutu sai cikin bakin shi ya haƙe shi kaga duhu bayan duhu kinan ga duhun teku ga duhun cikin kifi to daga nan fa shi kenan kaga yayi wani laifi ko laifin can da ya sababinsa shine sai Allah ya jarabce shi wannan laifin da yayi ana ganewa da kyau shine sai Allah ya jarabce shi ya nuna mai bai daidai ba to shine sai kifi sai Allah ya shi umarni ya tafi can bakin teku ya je ya amansa kaga ba cikin tekun kenan ba ya yi amansa can wani wurin da yake da 'yan ciyayi da sauransu an ce akwai kankana a wurin saboda haka daga nan ya fita kasan ba cikin kifi ba ko cikin wuri aka kulle ka ka fita ai ina ga zaka ji jiki ko to balle shi to da ya fita jiki ka kaga yayi rauni shine ya rika shan wannan jikinsa ya koma shine to lokacin da yake cikin kifin shine nan ake so a gaya mana kada annabi ya kasance kamar ma'abucin kifi an gane da kyau wato ma'abucin kifi shine muka ji aka gaya mana annabi hudu ko annabi yunus afwan annabi yunus to shine a nan wurin ake gaya mana kare yadda ya kasance kamar shi a ya kasance an kawo mana a wasu ayoyin nan a cikin wato ibn kasir wato ainihin ibn kasir yake cewa kisa da ya koro ta ya kawo ta zuwa ƙarshe shine da ya shiga cikin wannan kifi da ya haɗiye shi sai ainihin ya rika cewa Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin qul an ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wato ya rika karanta wannan wato ainihin abin da yake cewa ba abin bauta bi tantanta sai kai ya Allah sarki ya tabbata a gare ka lallai ni na kasance daga cikin azalimai yana ta faɗin wannan yana cikin kifi kaga ya gane kuskuren su kenan ko saboda haka Allah yake fastajabna lahu sai muka karɓa wannan roƙon nasa wa najjaynahu min al-ghammi sai muka tseratar da shi daga cikin bakin cikin da yake ciki bakin cikin ya bar mutanansa. bakin cikin ya zo cikin jirgi an fitar da shi bakin cikin an jefa shi teku bakin cikin gashi yau cikin kifi ya haɗe shi wannan alhamu kiran bakin ciki kan bakin ciki Allah ya ce duk sai muka tseratar da shi daga wannan wa kazalika nunjil mu'minin haka nan muke tseratar da mu'minai yayin da suka dawo suka gane kuskuren suka bi hanyar mu kaga a can wancan abuta gona sun gane kuskuren sun dawo Allah ya gafarta musu an gane da kyau haka nan aka yi ma annabi ishara kar ya zama kamar da annabi yunus yadda ya zama duk da annabi yunus ya dawo ya gada kuskuren shi kuma allah ya gafarta mashi kuma matsayin shi na annabi yana nan an gane da kyau kada wai ka rika ji a cikin ranka yana nan a matsayin mai laifi allah ya gafarta mai walaula annahu kana min musabbihi, Allah ya ce ba dan annabi Yunus ya zama cikin masu tasbihi ba lalabisa fi baɗinihi ila yau mai son da ya tabbata cikin cikin kifi har zuwa tashin kiyama ashe ga tasbihi shine abin da ke fitar da mutane daga cikin bala'i ko la haula wala quwwata illa billah haka nan wannan tasbihin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar idan ka lizimce su kana yi duk abin da kake ciki na damuwa Allah zai yayi maka kaga Allah ya ce ba dan ya zama cikin masu tasbihi ba da ya tabbata a cikin kifin nan to shine anan sai aka dan yanko magana kadan aka ce iznada rabbahu kun gane da kyau lokacin da shi wato ainihin annabi yunus ya kira ubangijinsa ai kun gane da kyau shine ainihin aka ce ma annabi wato ainihin kar ya zama kamar shi shi ma din ai daga baya me yayi ba ya dawo ya abin nan ba ko yayi hakuri game da hukuncin ubangijinsa annabi kada sannan ya kasance kamar ma'abucin kifi to shi ma ma'abucin kifin izina da rabbahu ita ce waccan da muka karanta muku cikin waɗancan ayoyin ayin suka zo cikin suratul anbiya'i cikin suratul safat ai an gane da kyau shine yayin da ya kira ubangijinsa wato ainihin kiran nan da ya shine da arabahu wa huwa makzum ay mamlu'un ghamman fi batnil alhuti yana cike da bakin ciki yayin da yake cikin cikin kifi laula an tadarakahu ay adrakahu ni'matahu wato ni'matun min rabbih ba dan wata ni'ima ta musamman ta rahamar ubangijin kaba da ta riske shi wato lanubiza bil ara'i wato da kifin nan ya je ya yi amansa can wani wuri fil arda a ban ƙasa kenan bil ardi fada kan ƙasa sahara inda ba komai ko kuma ƙasar inda zai ai zaman yinihin ba zai iya rayuwa ba wa huwa mazmum sai zama a wurin abin zargi lakinnahu rahima sai dai Allah ya ji kansa wato fa na baza ghaira ko kuma fanubi za ghairu mazmumin sai aka fitar da shi daga cikin kifi ba tare da Allah na zargin sa ba Allah ya yabe masa tun da ya ci tasbihi Allah ya karbi tubansa ya yabe masa saboda haka daga nan ma hu rabbuhu sai ubangijin sai zaɓe sa bin nubuwati da annabta alahu min salihin ya bashi ya sanya shi daga cikin bayi salihai sune annabawa wanda suke alkamili na fi salaha sun suka fi kowa kamala wajen zama nagarta da ainihin daidai haga annabi aina game da wani salihi ko to aka ba shi annabta ko da ya tafi ya laifin an kira shi annabi tun da ya tuba ya gyara kaga kenan sai aka ce ma nabi kai ya zama kamar haka ya yi haƙuri da mutanensa ya doge ya ci gaba da kiransu an gane da kyau to shine nan aka gaya ma annabi wannan sai mai kuma gaba ƙarashin ayar الذين كفروا ليذلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين نعم الله ما لو كتير وإن يكاد الذين كفروا la yuzliqunaka bi absarihim ya kusa duk da ya kusa waɗannan suka kafirta su kayar da kai da ganin su ana saboda kallon da suke maka kallo na hasada kallon kaɗai ya sa ka cutu ko ka faɗi yaushe suke maka wannan kallon lamma sami uzzikira yayin da suka ji ambato shine alqur'ani sun ji annabi na karanta yayin Allah sai su ƙura masa ido suna kallon shi kallon da kamar zai cutar da shi wa yaquluna innahu majnun sai su rika cewa hula lamajnun wai shi mahaukaci ne kaga can farkon sura ko sai su dawo suna gaya mashi wannan sun rasa yadda za ka si da kai sai kallon ƙura idan da hasadar sun rasa yadda za su yi abin da kake ta karanta na ƙur'anin ana fahimta to sai su rasa yadda za su yi sai su ce innahu hula majnun wai shi mahaukaci ne wa ma huwa illa zikrun lil a'a ai abin da annabi ya zo da shi shi alkur'anin ba komai ba ne face zikirun lil tunatarwa ne ga halittu gaba ɗaya shi ne alƙur'ani kenan ai an kane da kyau wannan magana bayan an hana annabi cewa kare ya kwaikwayi kai ya ɗabi'a irin ta annabi yunus ya ta haƙuri da mutanen makka duk abin da za su gaya mai ya jure wannan kuma annabi ya haƙurin ko in kuka duba shekara goma sha uku annabi a makka yana kira abin da yake ta ku zo ku yi musulunci sallah kaɗai aka wajabta a makka ko amma su zakka su azumi su hajji suwa duk fara'id da sai da aka da madina annabi ya kwashe shekara sha uku sai da ta kai tsanani wanda suka yi musuluncin suka yi musulunta ya dai a tura su zuwa habasha amma makan ta fi karfin su amma annabi na ta hakuri ba da iya ba zai ce zai faɗa da su ba a wannan zamanin kaga yana nan yana kan hakurin da ake ta gaya mana ko wanda duk wani mai da'awa dole ne sai ya ɗauki wannan in dai yana ƙoƙari ne koyi da manzo da aka dawo madina ka duba a je can a je can yaƙi a je a buɗe can a je can sai da aka shekara takwas dindi shekara ta shida annabi ya taho zai umara suka hana shi ko ba ka kai ba umara kaɗai yace zai yi ba zuwa ya yaƙi ba ba zuwa ya musu wani abu ba amma suka ce bai isa ba sahaba yankalin su ya tashi annabi ce ku yi hakuri wannan ma wata nasarar ce kuma hakan aka yi suka hakuri suka koma shekara ta bakwai aka samo wasu nasarorin yahudawan madina aka kai makakkaɗe su munafukan nan suka rasa yadda za su ba su da abokai an gane da kyau aka zo sai fa shekara ta takwas shi ne fa annabi ya taho ya zo ya buɗe makka sannan ne makka ta zama garin gari na musulunci annabi ya haƙuri ga sha uku ga takwas in nawa kiran. ashirin da ɗaya annabi yana ta gwabzawa yana fama da su ya yi haƙuri ko bai ba shi ne aka ce ya haƙuri kar ya zama kamar ma'abucin kifi shi da ya gudu ya ban mutanen shi to shi kai ya gudu ya yi haƙuri ya dage kuma ake gaya ma duk wani mai da'awa a yau da ka fara tunatarwa ka fara karatunka ka fara wa'azi sai ka ce kai yanzu yanzu kake su kuwa ya fahimce ka kai yanzu kake so kowa ya gane daidai din a gidan ku ne a unguwar ku ne a majalisar ku ne a kai so kake kowa sai ya fahimci ka lokaci guda wace gwagwarmaya kai wani aikin kai har Allah zai jarabce ka sannan bayan nan Allah ya abin nan su sai kai hakuri ka dubi annabi ya fi kowa iya da'awa ya fi kowa iya wa'azi ya kwashe wannan shekarun yana ta fama amma ƙarshe ya aka yi bayan da farko shine nan aka gaya mana ma ga irin cutarwa da suke mai wa in ya kadu lazina kafaru duk da waɗannan ya kusa waɗannan da suka kafirta nan la ƙunaka wato ainihin su kayar da kai bi absarihim ay yanzuruna ilaika nazaran shadidan yakadu an yusri'uka wa yasfiduka an makanika kallon da suke maka da ido in kana karatun Qur'ani saboda tsoro ba su san littafin Allah yayin da ka zo kana da awa. sai su kuri suna zura ma annabi ido ba sa ƙaunar shi to kallon hasada ne ba wai kallo na ƙaunar shi ba suna son shi suna son dawar a'a kallo na hasada an gane da kyau hasada shi mai hasada kullum yana kallon wanda bai ƙauna yayin da yake mai hasada da kallon shi ko da bakinsa mugun baki da sauransu to irin wannan kallon suke ma annabi to sun kusa su ka da kai yayin da suke kallon ka da mummunan kallo kallo na cutarwa daga nan su wato ainihin lamma sami'u zikir shine alquran yanda suka ji alqur'ani wa yaquluna suna cewa innahu la majnun shi wai manzo sallallahu alaihi wai shi wato mahaukaci ne bi sababil qur'ani alladhi ja'a bihi saboda sababin qur'ani nan da yazo masu da shi yana karanta masu ana ta ganewa sai suke so su gaya mutane abin da su kauda hankalin su ka san da ka zo ka ce mutum wani bai da kamar yanzu ai ba su san manzan Allah to dan Allah an ce bai san manzan Allah wai to zai saurare shi ka gani ba sa san kaza ba su san ahlul baiti duk ƙarya tsiya da sharri sai a ɗauko a jingina ma masoya manzo masoya ahlul baiti masoya sahabbai saboda a kau da hankalin masu saurare sai dai daɗin abin wannan mummunan maganar da aibatawan kamar yadda annabi suka yi masa sun ce mahaukaci sun ce ne an kasa fahimta shi ba sai da ya zo mai makka ba garin gaba ɗaya zama na musuluncin to haka har yau har gobe haka al'amarin yake wai sun ce mai mahaukaci kuma ba haka ba ne? wa ma huwa ai Alƙur'an illa bi illa zikirun wato mau'izatun kenan shi ƙur'ani ba komai ba ne face bato ne wa'azi ne lil'alamina aljinnu wal'in ga halittu gaba ɗaya na mutane da na aljanu ko wato la ya hadisu bi sababihi jununun hauka ba ta faruwa saboda karanta alqur'ani da aiki da shi innahu zikrun li ammati khalqihi ta'ala kai shi an bato ne ma ga duk halittun Allah gaba daya domin sauran halittu ma suna cin arzikin qur'ani ko a cikin qur'ani ne aka aka nuna da hadisai aka nuna cewa ka je ka shuka in kai kwaro ma zai ci ka je ka shuka bishiya idan ka ci tsuntsu ya ci zaka sami lada dabba cikin wani aka kwa maka ba aka nuna maka in ma za ka yanka dabba ka ji tausanta ka yanka wasa wukar kar ka yanka wata gama wata duk ba na ka kwa maka ba akwai rahama wajen aikuwa nabi ko babu ga halittu da saukar da qur'ani kaga rahama ne gaba ɗaya da shi manzo ɗin da kuma qur'ani ɗin an gane da kyau wato wala ya ta'aqahu illa man kana akmalun nasi aqalan sai dai ba mai gane wannan ta qur'ani rahama ne ambato ne shiriya ne sai wanda ya ɗanɗana haka, kai da ka ɗanɗana Allah ya baka imani sai ka rika jin baka da wani abu da ya fi maka alƙur'ani haka ne ko ba haka ba wato sai cikakken mutum akalin wanda yake mai hankali sannan kuma wa amtana ra'ayan sai mutumin da yake da cikakken tunani shi yasa kullum muke kasa fahimta juna tsakaninmu da kafirai kai kullum kana ganin kafiri ar ne kawai bai da hankali dan yana da hankali imani da Allah mana yadda da manzo mana yadda da ƙur'ani mana bai yadda ba ya zama najasa yanzu ana azumin nan kowa baki ya kame baki ba a ci da rana shi na ci ina hankali anan akwai hankali to sannan shi kuma wai sai ta ganin kai ma kai kai ne wai ba ka da wayo kai ne ba ki dahumi kai ne ba wayayye ba saboda baka sai da ake neman duniya da tara ta ba da zalunci irin na duniya to kullum haka ake ƙur'ani haka ya faɗa mana in ka ga duk lokacin da kake kaddara wai kafirai suna da wayo to lallai kana nema ka bi hanyar su kuma kana nema ka kauce ma makarantar qur'ani Allah ya sa mu gane mala yace ibtada'at sura bi nafyil jununi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa isbati ni'mati lahu suran nan ta fara da kora hauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar masa da ni'ima ta manzanci da aka bashi da kuma ɗabi'u na gari ko ai haka muka karanta a farko sannan wa asbatat lahu risalata alamiyya akbar ni'amillahi allati atahu iyyaha sallallahu alaihi wasallam sannan ta cika surar ta da tabbatar masa da wato risalarsa ta duniya gaba daya ko ba haka aka ce ba karshen nan wa ma huwa illa zikrun alamin al'alam shine duniya gaba daya kenan mutane da aljanun risala annabi ko ina ba zuwa ga laraba ba kadai a'a ba zuwa ga afirka ba zuwa ga duniya kuma zuwa ga aljanu da mutane kaga wannan ita ce kyauta da ni'imar da babu irin ta a duniya a baka manzanci da sako zuwa ga duniya gaba ɗaya kun gane da kyau shi yasa sai aka ce annabi wa innaka ko da ala khulqin azim wa innaka la ajran ghayra mamnun ka dubi farkon surar da ƙarshen ta da aka cika su ibn kasir ya kawo su hadasai Karshen ayan nan wajen bayanin ɗin nan inda aka ce wa in ya kadu na kafaru na ka bi absarihim ya kawo magana kambun baka cewa wai mai abin nan kambun baka wanda in wani ya kalle ka yana da shi wata cuta ce da mai ita ma bai san yana da ita ba to wannan kambun bakan gaskiya ne annabi ya faɗi cikin hadisai ingantattu kuma ya faɗi yadda ake ai maganinsa sai dai yanzu na ga lokaci ya tafi ba zai yi ba amma ibnu kasir ya kawo hadisai wajen kusan guda goma wajen shafi nawa yana ta wannan bayanin dan a nuna mana shi ma yadda abin yake na jin ba zai yi ba sai dai na jin kila gobe an mun ga da lokaci sai mu dan bude da shi sannan mu shiga cikin karatu sai mu karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure daga shedan ne Allah ya gafarta Yeah. alaikum assalam na wannan sunan wanne ne yunus ko yunus yunus ai na nan cikin alkurani ko yunus shine yunusa amma shi larabci ka san wakafi daura harafin karshe kai ko yunus ba za ka ce yunusa yunus amma ba haushe shi ka san duka larabci na kakkare kayan shi yadda bakin shi kawai zai iya faɗi ko wani ma inusa ake cewa na muje wani mutu cewa mana limamu su yanzu ya suratul mulk a cikin sallar eh, suna kallar isha to malam a ƙarshen sura sai yi mamun ɗauka Allahu rabbul alamin Allahu rabbul alamin Eh, ba wani abu da ya inganta na yin hakan babu shi an gane da kyau eh na'am wannan kira na ko mun dauki azumi a ba mu samu ganin wata ba mu da wani ba su muka samu ba bayan Allah za mu rama da yake a'a ba wani rama da za ku yi azumin ku yayi sai dai kawai gaba a kiyaye da irin haka in ta faru daga sadda ka ji an ga wata daga nan za ka kulle niyyar ka sosai ta azumi an gane da kyau na'am wala suke cewa kwanaki nawa ne jinin biki yake daukewa ya yi abin nan shi jinin biki ba shi ne jinin haihuwa ba mafi yawansa kwana arba'in ne ya wuce haka kuma sai a je wurin likita na'am eh duba za ke shi din ne sake dawowa sai ta daina sallah tunda da sauran kwanakinsa in kuma ba shi bane jini na ciwo shi kenan sai ta ci gaba da ibadarta ta ci gaba da sallarta da ainihin duk abin da ya dace wanda da jinin ke hanawa in ba za ta iya tantancewa ba sai ta je ga likita wanda shine zai iya gane jinin ciwo da kuma jini na biki din Allahu alam na'am eh zamanin manzo sallallahu mata suna zuwa yaƙi amma ba ma ba makami suke ɗauka ba suna zama masu jinya ne da kulawa da su mayaka ɗin in an wani rauni su za su zo su riƙa kula da shi suna ba shi magani suna ba shi abinci don ya murmure ya koma fagen daga na'am ai wannan an sha bayani bai inganta ba har ma izubin abdulsalam yana cewa kana so ka gane jahili to ka ga in yi addu'a ya shafa a fuskarsa mana bai san rashin ingancin haka ba kenan saboda duk addua annabi in yi, shi kenan ya gama sakin hannun shi kawai yake amma shafa a fuska bai inganta ba amma wani hadisi ka gani bai inganta ba na'am kan akwai na jin ko a cikin wani muktar ake kiran shi akwai hadisi ko eh cewa menene kaza kaza duk mawdu'i ne ba magana ne bace na'am eh na'am wannan yake cewa ba a wata kafa ya kamata mutum ya zauna yayin da ya zauna a zaman sallah eh zaman sallah kafa hagu ake zama kanta bayan an tankwashe ta a zauna a kai kuma ka je kai kokari ka karanta wannan gaban malami ka karanta sifatu salati nabi dan ka gane ba zaman sallah ba kaɗai da ma sauran duk ayyukan sallah din na'am wanda yake cewa wani lokaci ne ya fi kama da daidai domin tashi irin na filfilin na dare eh ai suna filfilin dare tun daga bayan sallar isha lokacin su ne har alfijir ya keto amma ana so kashin dare na ƙarshe shi ya fi kowane dacewa saboda lokacin Allah ke sauka domin amsa addu'ar masu addu'a lokacin ana fata ya zama akwai dacewa shi yasa inda hali sai ka jinkirta zuwa wannan lokacin na'am wanda yake cewa bashi ya yi mai yawa ina roƙon addu'ar ka da kai yan uwa Allah ya yi mai to Allah ya yi maka abin da ke damun ka na bashi da dukkan sauran uwa Allah ya yi masu ba su sukan su da matsalolin su اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عديت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين